bincike na nuni da cewa rashin ganin mataimakin gwamnan a yawancin hidindimun gwamnati akai-akai tamkar manuniya ce dangane da dalilan da ya janyo sauka daga mukamin alhaji yakubu adamu shine mai tallafawa tsohon mataimakin gwamna a fannin labarai ya mini bayani a hirata da shi ta wayar tarho eh menene dalilin da ya bayar to abinda da shi mai girma tsohon mukaddashin gwamnan jihar bauchi yanzu ya ce ya ba da takardar a aikin shi a yake faɗa shi ne yana fara da godiya da girma gwamna ne ba shi dama na zama mukaddashin shi a sannan kuma yake ƙara jaddada cewa a yadda ake ɗaukan shi a wannan tafiyan ya ga bai dace ba a yadda ake nuna mishi wariya bai dace ba ci gaba da wannan tafiyan saboda bai adalci wa gwamna ba saboda Eh. wato yadda ake tafiyar da al'amuran gwamnati ya ga an ware shi a gefe ana taka shi dama can kun ga akwai alamun da cewa ya ce ana gwada masa wariya kamar a gwamnatin ne ba ke bakon shi bai kamsu ba kuma kafa kwana da ka tsaya ka yi rashin adalci wa mutum ka na shi ka ci kafan shi gara ka ajiye mishi a shi saboda kaga shi ayoyin kano ya shi ayoyin nogira da ya yi takara da shi a primary apc a zaben fidda gwani. kuma Mohammed muhammad shine mai taimakawa gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar a bangaren ilimi da faɗakar da al'umma ya shaida mini matsayinsu a gwamnatance kan batun inda ya ce tun rangini zane." wato ka shi rayuwa kamar yadda aka faɗa turan gini turan zane kuma komai da ka gan shi na rayuwa muƙaddari ne yau shi ne lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya yanke cewa shi mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar bauchi injiniya nuhu gidado zai bar aiki da gabna Muhammad Abdullahi Abubakar a ƙashin kansa. Ba ganin wannan barinsa uh, gwamnatin zai iya kawo cikas matafiyar wannan gwamnati a wannan insha Allahu ban ga ba mu ga wannan ba to saboda haka ma yanzu ko a dama a kwarai da gaske eh. domin ai tsarin mulki kun samu wani ne ai tsarin mulki yayi bayanin idan mutum ya bari kaga dole a koma cikin tsarin mulki na ƙasa domin a bi ka'idojin da shi tsarin mulki ya faɗa da kuma ka'idoji na jam'iyyar mu ta apc da kuma tuntuɓa da za a yi a ga cewa an samo wanda zai mai da gurbinsa to sai dai jigo a siyasar apc a jihar bauchi sani shehu malam ya ce akwai rashin adalci game da tafiyar gwamnatin jihar bauchi inda ya ce duk yaron da ya hana uwarsa bacci to shi ma ko ba zai ba billahi allazi la ilaha illa huwa duk da ya ce uwarsa ba za ta yi bacci ba to shi ko ya kwana shi ma bai rantsa ba kuma ina mai tabbatar maka da cewa gwamnan jihar bauchi na imani da Allah mu Allah ya kawo mana shugabanni na gari wanda za su gyara mana harkokin ba jihar Bauchi. Sai dai kuma bayanai na nuni da cewa mataimakin gwamnan ya shaida wa gwamnan burinsa na janye jikinsa daga tafiyar gwamnatin a jihar Bauchi tun a watan Afrilun wannan shekara. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.